أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ويهدي الله فلا مضل له ومن يؤمن فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءل به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وضلاله مرجوها إلى النار أعاذنا الله وأجارنا من النار وبار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan haka yabo da godiya sun tabbata ga Allah maɗaukin sarki mai kowa mai komi wanda a cikin ikon sa da yake mai shirya hukunta mashi da tsara wasa ya sake kawo rayuwarmu a wannan rana yau muna ranar talata biyu ga watan ramadan shekara ta yi hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1440 wanda ya yi daidai da bakwai ga watan biyar miladiyar aiwa annabi isa ɗan maryam shekara ta 2019 yau ma Allah subhanahu wata'ala ya kaddara ya ba mu iko na sake zama domin gabatar da tafsir na Alƙur'ani mai girma a jiya mun tsaya a kan aya ta 71 a 81 a cikin surat shu'ara yau ba mu tashi a kan aya ta 82 mun ji abu da Allah subhanahu wata'ala yake karanta da mu game da abin da ya shafi wannan hukunce-hukunce wanda Allah subhanahu wata'ala yake mana bayani game da annabinsa annabi ibrahim alaihissalam cewa yana jingina ma allah subhanahu wata'ala waraka yana kauda ma allah subhanahu wata'ala jingina ma allah mummuna abu yana sa jingina ma allah kyakkyawan abu ya ce kuma allah shi ne wanda yake raya shi sannan Allah yake yake kashe shi mana Allah shi ne mai kashewa shi ne mai ra'a sannan ya ci gaba cewa wallazi بسم الله الرحمن الرحيم والذي أطمع yace wallazi kuma shine Allah wannan wanda aqma nike kwaɗayi ai arju an yaghfira li khati'ati yawmiddin na kwaɗayin ya gafarta min zunubi na a ranar sakamako Shi ne ranar da za a sakan kama kowa da sakamakon aikinsa Allah maɗaukin sarki shi ya yi cancanta bawa ya yi kwaɗayin gafararsa ya yi kwaɗayin rahamarsa a ranar tashin alkiyama ta samai Allah shi ke gafarta bawa zunubi in ba shi ba babu wani wanda yake gafarta zunubi ga wani sai Allah da haka yake cewa Allah ne yake kwaɗayi ya gafarta mashi khati'ati mana kuskurensa a ranar sakamako da haka cewa wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yawm ad-din shine Allah da nake kwaɗayi ya gafarta min zunubi na ranar sakamako har da za a sakan kama kowace rai sakamako abin ta aikata sannan kuma rabbi hadini mulkan wa alhikmi yace rabbi habli hukma ya Allah ka bani abin da ya shafi hukunci hamalahu ma taqaddama من الألف من الألف الفائضة علي من خطرة الحق من خطرة الحق على مناجاته تعالى بالدعاء فقال رب هب لي حكما على يتي نور ابن دي دوكاي ابن دي غباتا نرانغومي da sassarci wa'anda suke an wanda Allah subhanahu wata'ala ya zamanto ya kurara a kansa daga abin da ya shafi bayyana ta ita gaskiya da Allah ya tseratar da shi ta hanyar addu'a faƙara sai ce rabbi hamli hukuma ya Allah ka bani hukunci ai kamalan fil ilmi wal amal ana ka bani cika a cikin ilimi da aiki Ta fa innahu ista'adda bihi لخلافة الحق alhaq wani ya yi tattali da wannan ne don saboda abin da ya shafi buƙatar khalifanci na gaskiya da jagoranci ya wanda zai jagoranci al'umma da aka ce wa alayyikini da salihin kuma Allah ka haɗa ni da salihai wafaƙani ni kamali fil amali aika datar da ni a bisa samun cika a cikin aiki li'an tazima bihi fi idadil kamilin don saboda in tsaru da shi a cikin adidda na wanda suke masu samun cikakkiyar kamala fi sala a wajen abin da shayi kyakkyawar ɗabi'a ko kuma kyakkyawan hali allazina la ya shubu Salahun kabiru Zambia wanda ya zamanto kirkinsu wani babban zunubi baya lalata shi gurɓata shi wala su giri ko kuma ƙaraminsa su ne salihan bai wa'anda ba sa yadda saba ma Allah marwakin sarki sai ya ce wata alli wata alli lissanin sirkin ka sanya ni أبي صابن ليش عرق شنقص كيا أي صناء حسن يبو أرنك من يبو نكي كاوا في الآخرين أتشن الأمة نكرشي الذين يأتون بعدي الأمة نوازو أبايانا إلى يوم القيامة أزور أن تشع القيامة صنع واجعلني من ورد جنة ya ce waje alli Allah ka sanya ni min warasatu jannatin na'im daga cikin masu gadon aljannan ni'ima aimin man man tsaha, daga cikin waɗanda za a ba su ita wannan aljanna ɗin sannan ya ce إنه كان waghfir li abi ce kuma ka gafarta ma babana innahu kana na ad-dhalin Lallai shi ya kasance daga cikin batattu bi an tuba alai fataghfir Shi ne ka an shi tubarsa ka gafarta mai wa haza kila, a qabla an ta bayyana lahu annahu aduwwun lillah wannan kuma kafin ya bayyana a gare shi cewa baban nasa makin Allah ne kama zakara fi suratu bara'a kuma yadda Allah ya ambaci hakan a cikin suratu bara'a Allah ya ce wa makanar sigifaru Ibrahim li abi illa an mau'idatin wa adaha iya falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a min Allah yake cewa addu'a da Annabi Ibrahim ya yayi ma babansa bai bata zama yayi ta haka nan ba sai dai don saboda wani alkawari wanda ya mai wani alkawari ne alkawarin shi ne abinda suratu maryam take karantar da mushi. cewa su an saka firo na karabe inda wuka na biyu hafiya wannan alkawari ne ya yi mai to sai Allah maɗauki zarki ya ce faran ma ta bayyana la amma lokacin da ya bayyana a gare shi annahu a lillah cewa baban nan nashi makin Allah ne tabarra Aminu sai ya tawaye ya bar wannan uba nashi wanda bai bi Allah ba da haka sai Allah ya ce wala tukhzini wala tukhzini yawma yub'athun yace wala tukhzini kuma kada ka kunyatar da ni taf dahani kada ka kunyata ni yawma yub'athun ranar da za a tashe su ayin nasu mutane قال تعالى fi akan wannan sai Allah ya ce yau mala Allah ya ce yawma la fa'u malun wala nun. ranar da dukiya ba ta amfani wala nun. haka kuma ya'ya ba su amfani a wannan ranar ahadin ana ba su amfana kowa illa man atar إلا من أتى الله بقلب سليم إلا من أتى الله سيدي وندي يزوم الله بقلب سليم da zuciya wata ke kudata mina shirki daga shirka wanne fa da minafinci wa huwa qalbul mu'min ce zuciyar mu'mini fa innahu yanfa'uhu fil khairi ita wannan zuciyar tana amfanin sa a cikin al'amuran alkhairi wa waladuhu salih bi du'a'ihi da kuma ɗanɗan shi na ƙwarai shi ma yana amfana sa da addu'ar da yake mai kama ja a kamar yadda ya zo a cikin hadisi a idan ma na adama in ƙaba amaluhu illa min salasin idan adam ya mutu dukkanin ayyukansa suna yankewa sai ɗayan abubuwa guda uku sadakatun jariya wata sadaka wacce ke gudana wanda yi kamar gina masallaci ko makaranta ko gina rijiya ko dasa wani ice ko wani abu irin wannan wanda ya aikata au a ilimin yun tafa ube ko wani ilimi wanda ya karantar wanda ake amfana da shi au waladun salih ya da ula ko kuma wani ɗa salihi wanda ya aihuwa ya nemi addu'a bayan babu shi maƙalar sa'id bin musayyib sai dan musayyib yana cewa alqalbu salim huwa sahihu wa huwa qalbul mu'min da ake ni da ko da korata zuciya ita ce lafiyayyar zuciya wadda ita ce zuciyar mumini li'anna kalbul kafir wal munafik marid domin zuciyar kafiri da munafiki mara lahiya ce ta'ala Allah madaukakin sarki kuma yana cewa fi qulubihim maradun a cikin zuciyarsu akwai cuta fa zadahum Allah fa zadahum marada sai Allah ya ƙara musu cuta akan wanda suke ita sun ma haɗa fa'ala ala layan fau sannan sai Allah ɗauki sarki ya liƙa wata magana a kan cewa wannan zuciya ba ta amfani faƙalar sai ce wa uzuri fatul janna wa uzuri fatul janna Allah ya ce wa uzuri fatul janna kuma za a kusanto da aljanna ay qurribat aljanna bi sigat almadi za kusantar da aljanna nan ya wurin siga da kamar abin da ya wuce ne li tahaqquqi huquqi dan saboda tabbatar da afkosa Allah ya ce lil muttaqin za a kusantar da aljanna ga masu takawa wanda suke jin tsoron Allah fi ta'atihim fa yarawna saboda da'ad da suka yi ma Allah sai su ga wannan aljanna ɗin وبرزت الجحيم وبرزت الجحيم للغاوين وبرزت الجحيم سنذا أبير جحيم للغاوين غانسك على كقصون الكافرين كافرين bayan an kawo ta gata sun ganta waƙila lahun waƙila lahun aina ma kuntun ta abubuwan wakila lahum sai a ce musu aina ma kuntum ta'budun ina abin da kuka zance kuna bauta mawa a duniya na gumaka da wasu mutane suna ina min dunilla min dunilla abinda abin da kuke bauta ma koma bayan Allah ai gairuhu min al-asnam wani Allah na gumaka hal yansurunakum shin za su iya taimakon ku bi daf'il azabi ankum ta hanyar tunkuɗe muku azaba aw yantasirun ko ko su za su iya taimaka ma kawunan su bi daf'i an anfusihim ta hanyar su tun tunkuɗe ma kawunan su amsar shine kawai la ba za su iya ba sai Allah ya ce fa kufcibu Fakubki Allah ya ce fakubki buhu fiha za a cicci su a cikinta ai alƙuwun fiha, za a je wa su cikin wannan wuta, kuma walgawun. Su da waɗanda suke halakakku kafin aiki, Allah ya ɗan mu da wuta. Wajen nudu, Iblis. Wajen nudu Allah ya ce wa junudu iblis da rundunar iblis ai atba'ahu mabiyan shi shedan wa man ata'ahu min jinn wal ins da dukkan wanda suka yi ma shiɗan ɗa'a na mutane da aljanu ajma'un baki ɗaya za a je wa su a cikin wuta Allah madaukin sarki yayi wannan a matsayin alkawari shi ya in aka shiga wutar kuma shaidan din a cikin wutan ne zai zo kuma ya yi abin da ya shayi lacca ga 'yan wuta yana yi musu maganganu wanda za su sanya musu damuwa kamar yadda surat ibrahim ta bayyana mana allah ya tsare mu daga jin wannan hudu ba allah ka gare mu daga azabar wuta ta allah ya ce Allah ya ce, يختصمون za su ce, ai algawun waɗannan halakakku ɗin nan kafirai wahun fiha kuma alhali suna a cikin ita wuta ɗin yahtasmuna suna yin husuma ma'a ma'budihim tare da abin bautansu da suka bauta ma za su rinka maganganu suna cewa tallah تالله إن كنا لفي ضلال ce tallahi rantsuwa da Allah in kunna in muhaffafa min as-saqila wa ismuha ma'rufun ay innahu kunna lallai yadda abin yake mun karance la fi dalalin mubin muna cikin bata wanda yake ne bayyana wanda yake ne ir nusawwikum na إذ نسويكم برب العالمين إذ نسويكم برب العالمين saboda mun daidaita ku da ubangijin halitta fil ibada a wajen bauta ai haisu nusawwikum da inda muka daidaita ku bi rabbil alamin da ubangijin talikai a wajen bauta wadda ake mai shi kuma muka muku irinta Daga wannan bataci Allah tsari sai ya ce wa ma adallana illa al-mujrimun wa ma adallana ba wani abu ne ba ya batar da mu an guda a an guda daga bin shirya illa al-mujrimun sai wanda suka mujrimai ai ashiyatin shaytanu au a kuluna allazina ibtadaina bi ko kuma abin da ya shayi Mu mutanen da muka jibinta waɗanda muke yin koyi da su su ne suka batar da mu a bisa bin shirya da tafarki maririci kaga da na sun da babu amfani dala ya ce famalana famalana min shafi'i wala sadiqin hamim za su ce ba mala na min shafi'in da wani wanda yake mai ceto kamar al-mu'minina min al-mala'ika kamar yadda mu'minai suke da waɗannan masu ceto ɗin daga mala'iku والنبيين da muminai da annabawa wal mu'minina da kuma muminan bayi wala sadiqin hamid babu kuma da wani aboki wanda yake masoyi makusanci ai ya yummuhu amruna tsaranin wanda al'amarin mu yake damunsa wanda al'amarin mu yake shafarsa yake tunanin da tunanin mu yake damuwa da damuwar mu babu da wannan abu falau an lana فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين sun ce falau an da lana kawa da a ce muna da wata dama da za mu ƙara komawa raja'atin ila duniya komawa zuwa ga duniya ku na min almu'minin ya mu zaman tore da cikin mu'minai lauhuna litamanni wannan launin ta nan ta zo ne dan saboda buri kawai da a ce za mu samu dama komawa duniya da mun kasance daga cikin mu'minai na, jawabu jawabuhu na kura kuma irin jawabin lau kenan da za mu koma duniya sai mu zamanto muminan bayi mutanen kirki to kuma babu damar komawa sannan Allah maɗaukin sarki ya yi taƙiri a kan kisa sai ce inna fi zalika inna fi zalika la'aya wa ma kana aktsaruhum mu'minin Allah ce inna fi zalika da mazkur lalle cikin wannan abin da aka ambata min kissat ibrahim na kissa na ibrahim a qawmu da mutanensa la aya Allah ya ce lalle akwai aya a cikin wannan aina hujja wa izza lalle akwai hujja da daukaka liman arada an yantas an biha ga wanda yake buƙatar ya zama cewa ya yi dubi na basira game da abin da ya shayi wannan kissa ɗin wa ya tabira ya to ya lura da abin da suke karantarwa ya hankalce shi fa inna ja'at ala anzumi tartibi wa ahsan taqriri yace wannan sura ta zo da wannan kissa ta ba da tsari na jerantawa da mafi kyawar tabbatarwa ya ta fatsanu al-muta'ammil fiha wanda duk zai lura a cikin wannan abin da ya shaƙi sai kasance ya samu kyakkyawan fahimta iya a cikinta ligazarar ilmi saboda yawan ilminsa da zai samu limafiya game da abin da ke cikin ito da kinsa irin ishara ila usul ulum addiniya a wajen nunin da suke yi zuwa ga asallai tuwasu na ilmomin addini wa bi ala dalalatiha da kuma yin sadakarwa wanda kista ta kusa game da abin da ya shari shiryarwarta wa husn yi. da kuma kyakkyawan da wasta shi annabi Ibrahim ne ne yi ga mutanensa a lokacin da yake kiransu sannan wa husn mukhalafatihi lahu da irin kyawa saba musu da yayi a lokacin da ya saba musu ya musu sabawa kyakkyawa ba cin mutunci ba wulaƙantawa amma kuma sun gane cewa baya tare da su wannan ita ce kyautatawa wa kamalu ash-shafa'a wa kamalu shafa'a alaihi da kuma abin da ya shayi cikar tausayinsa a kansu Wani intilaqil wa'd wal wa'i da sakin zan zantuttuka na abin da ya shayi azaba da kuma alƙawari na ni'ima ala sabilin hikaya wanda aka yi alsa hanyar hakirtowa da abinda nassin Qur'ani ya zo shi da biyan. Don saboda abu jiro musu da wannan abin wa iqaman lahu kuma a farkar da su a halin da suke ciki li kuna ad'a ila al-istimai wal qabul dan wannan ya zamanto shine zai jawo su zuwa ga sauraron abinda ake karantar da su da ansar abin da ake karanta da su wa aidan tasrihu lizanni ma zammatu a shari'a sannan kuma a fitar da bayani tsarra game da zargin abin da shari'a suke zargi wa tabligil wahayi da kuma yasar da wahayi ala kamali a bisa cikarsa bila khawfin ba ta tsoro ba wa huwa mawdu'u sura wanda wannan shine ma mawdu'in sura ne. bayanin isar da sakon Allah ba a bisa jin tsoron kowa ba wa ma kana aksarun mu'minin ko fiyocinsu Allah ya ce ba zaman to mummune ba mutanen annabi Ibrahim sai Allah ya ce wa inna rabbaka wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim Allah ya ce wa inna rabbaka lalle ubangijinka lahuwal azizur rahim shine mabuwayi mai rahama fi jinni izzatihi ta'ala rahmatuhu alwasa daga cikin abin da ya shahi tattaruwar rama da iya gizda Allah buwayar Allah da sun sarki a cikin haka akwai rahamarsa wanda yake ita wanda take yalwatattar rahama wanda yake yalwatawa ga bayi sun ma zakara ta'ala bisfata nuhin ma kaunihi sannan Allah da cikin sarki kuma ya ambaci tarihin annabi Nuhu tare da ba sa fa sai ya ce kazzabat qaumun nuhi kazzabat قوم نوح المرسلين هذا الشيء كذبت قوم نوح المرسلين مجد أراء النبي نوح كان أرية من ذلك بتكريرهم له قول رسول أرية النبي نوح هنا في أرية النبي جو كما رسول أرية من ذلك يدك وشيئا لاشتراكهم في المحيئة في المحيئة مجيئة bitawai saboda haɗuwar manzanni din a wajen zuwa da al'amarin tauhid wanda wancan ya zo da shi shi da wanda ya zo da shi Allah maɗauki sarki ya gaya mana cewa babu wani manzo wanda Allah ya turo sai sai ya zo da abu guda abin da ake aiko su da shi babu abin bauta da gaskiya sai Allah wannan shine abin da ake aiko su wala qarba asna fi kulli ummatin rasulan ani ibudullaha wastanibu tabu dukkanin al'umma ba al'umma da ba a tuno manzo ba idan manzon ya zo yana cewa al'umma ku bauta wa Allah ku nufi tabu kaga kare duk wani abu wanda zai sa a yi shirka da Allah a bauta ma Allah shi kadai a kadai tashi da bauta da haka sai yake cewa Allah subhanahu wataala yace sun kare ta manzanni saboda irin abu da manzanni suka da shi na tauhidi أو لأنه لطول لبه فيهم لبته فيهم كأنه رسل كوكما أول كرن شوسا saboda tsawon zamansa a cikinsu shi annabi Nuhu alaihi salam to sai zama kamar shi manzanni ne ba mutumin da ya shekara 950 ai kaga kamar an aiko manzanni ne ƙarni bayan ƙarni an gane shekara 950 yana tare da su da haka ne sai ya zama tun da ya daɗe cikinsu yana da awa kai ka ce shi ne ma manzannin baki Allah maɗaukin sarki sai ya ce to sun karyata manzanni wata alisu kawai talif suna kai ma qaumu bi itibari ma'anahu dan lura da ma'anar shi ne kawai wa tafkiri bi itibari lafzihi in kuma an mashi tafkiri. an maida shi da lamirin namiji to nan wurin ana lura ne da abin da ya shaida fasin mun gane sai Allah ya ce in qala إذ قال لهم أخوهم نوح على تتقون الله يتي إذ قال لهم أخوهم نوح لو كتن أم أنسو النبي نوح يتي مسو على تتقون الله شن بذاكو يسورا الله بقى يا أبو مصدى gargaɗi ce shin ba za ku tsoron Allah ba kaga abin ya zo kamar da sigar ne tambaya na inni lakum rasulun amin فاتقوا الله وأطيعون yace inni lakum lalle lallani a gare ku rasulun amin manzo ne amintacce ala biligi ma ursiltu bi a bisa isar da sakon abin da aka aiko da shi ni abincacce yana daga cikin abin da ake bukata a samu a cikin kowane musulmi aminci da to akwai amana tare da ke. za ka isar da saƙon da aka baka ka isar a ko'ina babu ƙwange ba cuwa-cuwa ba komi da aka yace shi a gare su mazo ne amintacci Allah ya amince mashi ya yarda da shi shi san ya turo shi zuwa gare su sai ya ce wa ma as'alukum alayhi min ajr in ajri illa ala rabbil alamin yace fattaqullaha wa ati'un ku Allah ku yi min da'a fi ma amurkum bi a cikin abin da ne muku umarni da shi min tauhidin lahi wa ta'ati na tauhidin Allah da kuma ɗa'a ga Allah wa ma as'alukum alai kuma ni ba na tambayar ku ba bana roƙon ku a kan wannan al'aiki na isar da saƙon manzanci ba na roƙonku min ajirin wata lada wani sakamako in aima ajiriya ai sawabi lada ta bata kasance a wurin kowa ba illa ala rabbil alamin sai ga Allah ubangiji salikai fattaqullaha wa ati'un ku yi tsoron Allah ku yi min ya maimaita shi nan karrarahu ta'kidan wa husnuhu kaunu al-awwal yace ya maimaita shi ne nan wurin dan saboda takiri mun gane da a ƙara ƙarfafa tunda ya kaga can baya an ya yi wannan jimla fasakullaha uwar wannan aya ta zo a ba kuma sai ƙara mai mai tawa murattiban ala rusala wal amara dan saboda ta farko din tana karancewa ne a bisa jerantawa game da al'amarin manzanci da amana wasani ita kuma ta biyar murattiban ala adabi su'alihi ajran minhum don a ceranta ƙarin bayani akan cewa shi ba zai tambaye su lada ba watan bi ala da dalalati kullu wahidin min amanati wa hasbi tsam'ihi ala wujubi ta'atihi sannan kuma da yin faɗakarwa a bisa shiryarwa ga kowane ɗaya daga cikinsu game da abin da ya shahi amanarsa da kuma kaudar da su a bisa kwaɗayinsa a kan abin da yake wajabta yin ɗa'a a gare su cewa lallai shi ba zai roƙe su komi ba haka wannan bai zai nuna tun da bai yi roƙo ba an yi abi shi mun gane to da wannan ne za ka gane cewa akwai al'amarin gyara game da abin da ya shafi masu wazukan na irin na kasuwa zai ya zo ya yi iya abin da zai iya yi ya cuci mutane ya jamfare su kuma ya raba da alkur'ani an gane wannan akwai kuskure a ciki ba baki ɗayan su abin da suke cewa ma kuma alaihi min ni ba na roƙon kula da game da wannan aiki ka in za ka yi kasuwanka ka sai da maganinka da maganin karatu da sauran abubuwanka to ka je ka yi wannan kawai in kuma wa'azi za ka kai wa'azi amma mutum ya yi wa'azi ya zo yana cewa mutane ga maganin karatu amma raba kankara ya ba da naira hamsin hamsin amma a nan wurin a da naira ashirin ashirin <laughs> Allah ta tsare mu sai Allah ya ce قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قالوا سيسكتي أنؤمن ainihin nusaddiqu ƙulaka yanzu kawai sai mai imani mu gaggata ka liƙaurika saboda wannan magana taka wadda kai alhali wata ba'akal da shi wawaye su ne suke biye da kai wafi kira'a wata ba'uka arzalon alhali mabiyanka su ƙasƙantattu ne wawaye a sufula wanda suke kaskantattu kal haka wal asafa kamar abin da ya shahi kabilar haka da asafika da da asakifa inna ma kanu atba'u al-anbiya qabla agniya su sun karance su ne mabiya abin da ya shahi al-anbiya annabawa qabla agniya su ke bin annabawa kafin mawadata zo su annabawa to za ka samu masu yin su su ne masu rauni waɗanda suka zamanto ba su da wadata talakawa su ne suke zuwa su bi annabawa lis tila'i al'agniya ala ri'asa kawai ba don koyi ba saboda su mawadata suna kokarin abin da ya shahi haiwa zuwa akan al'amarin jagoranci wa rafdihim al Fikaci minha da kuma yadda suke watsar da a ce an samu wani abu da zai keta musu al'amarinsu na jagoranci ba za su yadda ba da aka idan manzo ya zo sai su jayayya da shi wal'arafa minal inkiyadi lilgairi da kuma yadda suke abin ya shafi jawuwa zuwa ga wani wanda ba shi ya cancanta ce sun jawo zuwa gare shi ba wa haza galib ahwalid duniya wannan kuma shine mafi rinjayen halayya na al'amarin duniya za ka samu mafi rinjaye abinda idan mutum ya zo da abu aka fahimci cewa wannan mutumin mutum ne mai wadata ko mutum ne wanda yake da abin hannunsa an yi saurin a yi rigirge wajen kama wannan da bin wannan mutumin amma idan ya zamanto wanda ya zo da al'umma bai da cikakkiyar wadata za ka samu duk alkhairin da yake tare shi al'umma ba su suka yin yawa a wani abin da ya shahi an sashi ba har ma ya zamanto cewa wasu za su zo su riƙa yadda sai Allah ya ce قال وما علمي بما كانوا يعملون قال سيتي وما علمي أي علم لي ya كانوا ya yace ai ni ba ni da ilimi game da abin da suka zance suna aikata lam ukalliful ilma ya amali ba kallafa min in samu ilimi game da ayyukansu ba inna ma kulliftu an ad'uhum ila al-iman ni kawai an dora min nauyi ne in kira zuwa ga imani to kuma ya kira din wal itibaru bil iman la bil harfi was was was sana'i sannan kuma an dora min ne in zamanto na kula da al'amarin imani ba wai abin da ya shayi sana'ar hannuwa da nau'ukan sana'o'i ba shi ne abin da aka ɗora mu ba an ɗora min ne in yi wa'azi in yi gargaɗi in jawo hankalin al'umma zuwa ga yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala ba an ɗora min cewa in zo in yi sana'a ko kuma in tsare al'amarin sana'ar su sai sun iya ko yana koya musu ko kuma ni in tsaya in zama ɗan kasuwa kawai ba. Allah ya ce. yace in hisabuhum ai ma hisabuhum illa ala rabbi hisabin su bai zaiwanto yana akan kowa ba sai ga ubangiji na ayu jazihim zai musu sakamako akan wannan lau tashkurun da a ce kun san haka Ta ta'lamuna zalika ma talamu na zare da a ce kun san abinda hakan ya kasance ya kunsa da a ce Allah maɗauki sarki ya ba ku sani kun san hakan kun ji hakan har a cikin abin da ya shayi zuciyarku ce zai haka ce tashkoron shi'uri da a ce kuna jin haka kun kuma riƙe wannan da ya zamanto cewa kun ciyaye kun bi Allah subhanahu wata'ala yadda ya kamata lau tashkurun ai da ce na zalika ma ayyartumuhu da kun san hakan da ba ku aibinta su ba da ba ku aibinta bayin Allah mutanen kirki ba da kun bi su kun yi tarayya da su a cikin imani sai Allah ya ce amma ana وما أنا بطارد وما أنا بطارد المؤمنين وما أنا بطارد المؤمنين mai kore muminai ba suna cewa ai sai ya kori waɗannan kaskantattun mutanen da ke tare da shi sannan su za su zo su imani da shi da ke cewa ma ana bi tsarin mu'minin ni ban zamanto wanda zai kore muminai ba raddun lima ash'ara bihi kalamuhum min talabihim minhu wannan kamar yana mai da martani ne game da abinda ya zamanto cewa ya ji na maganar su a bisa da suke nema daga gare shi an ya tsirida a addu'afa ulmu'minin cewa ya kori masu rauni muminai wa allala ala arabi ardihim da sai yayi ta'alili a bisa rashin korewar sai yake cewa in ana illa nadhirun mubin ni ba kowa bane ba ce mai gargadi kuma wanda yake bayyanannen gargadi bayyinul inzari lil mukallafi wanda yake bayyana da gargadi ga bayin da aka kallafa ma nauyin su na shari'a wa zajjarahum anil Kufuri, wal da kuma abin da shayi wa da yi musu tsawa a bisa barin kafirci wal da sabon Allah sawa'un kano min al a'azza'i au min al arazin duk ɗaya ne waɗannan mutanen suna daga cikin masu daraja maɗaukaka ko suna cikin waɗanda suke makaskanta falmatsurubi minhum al'iman abin da ake nema a wurin kawai shine ne imani man ja'a ba huwa minni wa mallam yaki bi fala alaqata baini wa baina duk wanda ya zo da imani to yana tare da ni wanda bai zo da shi ba kuma ba alaka tsakanina da shi wala atlibu minhu ghayr zalik ban neman wani abu da gare shi kuma bayan wannan imani din wala yunasibni an atrida man ibtaga fi maqsudin liman yu'aridni li hawahu kuma ni ba zan zamanto cewa ina jingina kaina ba zuwa ga a ce ya dace a gare ni in kore wanda yake nema a manufarsa yana buƙatar ya nemi abinda Allah ke so ya saboda kawai liman yu'aridni li saboda kawai wanda ya zamanto yana yi mun fito na fito da son zuciyarsa sai in kora wancan ba zan yi wannan ba A haza faqadu al-hujja fa huna faqadu to anan ne suka rasa hujja wadda za su kafa ma Allah har ya zama cewa sun samu nasara wa alja'u ila kuwa madiya sai suka koma zuwa ga al'amarin abin da ya shi karhi na rayuwa kawai sai suke cewa قالوا قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قالوا سسكتي لئن لم تنته يا نوح إذا هربك هنوبا يا كنوه أما تقوله لنا من التوبة إذا هرب منتو بك hannu a bisa abin da kake gaya mana ba na abin da ya shahi tuba ko kuma a taswiya mina taswiya na daidaita mu tsakaninmu da waɗannan ƙasƙantattu ɗin bayyana na wa bayyana arazin tsakaninmu da ƙasƙantattun mutane in baka daina wannan ba wa tarku ƙalidina wa ibadati alihatina kuma baka ƙyale ta ƙalidancinmu da muke yi ba da ibada da muke yi ma'allolinmu ba mimma yarfau darajatina wanda ya zama wannan na daga cikin abin da ke daga mana darajojinmu ala atba'ina ga waɗanda suke mu, in baka daina sukar mana wannan abu ba la takunanna min almarjumi to za ka karance daga cikin jefaffu bil hijara wanda ake jefewa da duwatsu au bi shatmi ko wanda ake jifa da zagi fa ya isu minhum da haka sai ya zamanto ya yanki kauna a gare su saboda cin wannan maganganu ƙala ƙala rabbi inna ƙauni kazzabun ƙala hmm. no sai annabi nuhu ya ce rabbi ya ubangiji na inna ƙauni kazzabun lalle mutane na sun karyata ni ya yanki kauna game da al'amuransu da haka sai ce fafta فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين yace fafta baini wa bainahum fata kai buɗi tsakanina da su buɗi ai uhkum yana ne kai hukunci tsakanin ni da waɗannan mutane kuma wa najini wa mamma'iya. ne min mu'minin ka ne tsayaratar da ni da waɗanda ke ta da ni daga cikin muminai ka tsayaratar da mu mimma ranar kuffaru gina Gaba da abin da kafin suke da nufi a kanmu ka tsayaratar da mu daga wannan ya ce ومن Allah ya ce fa'an jainahu sai muka tseratar da shi wa man ma'ahu da wanda ke tare da shi Filfulkin mashhur a cikin wani irin katotin jirgin ruwa al-mamlu'u minan na wanda aka cika shi tab da mutane wal hayawan ta abinda ya dabbobi wa tsaye da tsuntsaye sun ma garatna ثم أدركنا بعد الباقين هلا يقول ثم أغرقنا بعد الباقين sannan sun ma'agaratna sannan sai muka nutsar ba'ad bayan tseratar da annabi nuhu ai ba'ad in ja'ihim bayan an tseratar da su annabi nuhu da al'ummarsa sai aka nutsar da albaƙin min ƙaumi sauran jama'arsa ثم قال تعالى بمثل ما تقدم من القصص المتقدمة لاتهاد المغزى سنالا التزركي abin da ya shafi tsarin bayani na tsarin tattara kamin labarai da dunkul al-amari a ƙarshe game da abin da wannan isa ta nufi nuhu ta kunsa bi misli ma kaddama, da irin misalin abin da ya gabata min alqisas na almuta ƙaddima wanda suka gabaci wannan isa ta nufi nuhu hadin almaghzi saboda haɗuwar mashayar duk abu guda ne faƙala ta Allah yace inna fi zalika la'aya aya إن في ذلك لآية Allah ya ce inna fi zalika la'aya lalle a cikin wannan kissa ta annabi Nuhu alaihi salam da abin da ya faru ya gudana a cikin ta la'aya Allah ya ce akwai aya wadda za ta sa mutum tunani za ta sa mutum natsuwa ta bashi tarbiyya Allah ya ce amma wa ma kana aksaruhum mu'minin mafi yawancinsu su mutane ba ce masu imani ba da irin waɗannan al'amura na abin da ya shafi tarihoyi da Allah yake badawa na annabawa da al'ummarsu wanda suka gabata mafi yawanci ba zamanto masu imani ba ballantana har imanin ya zamanto ya amfani su sai Allah ya ce وإن ربك لهو العزيز الرحيم Allah ya ce wa ina rabbaka lallai ubangijinka lahuwal azizur rahim lallai shine mabuwayi wanda yake mai jin kai afhama annahu law kana ah, nasafahu nisfuhum mu'minina lama aka zo. nan wurin Allah yana fahimtar da cewa lallai idan abin ya yake da a ce wani rabinsu sun zamanto muminai to lama aka zo da ba su yi riko ba da abin da ya zamanto cewa an sun yi riko da shi da zai zamanto ba za a kama su ba da ba su kama azabar Allah ba da a ce rabinsu sun yi imani Allah maɗauki sarki na fahimtar mu wannan cewa da rabin al'umma annabi nuhu sun yi imani to na maƙofi da ba kama su ba da ba ya musu azaba ba litakiri ar-rahma an izza fi saboda jinkirin rahama akan izza wadda ta zo a cikin aya Allah maɗaukin sarki sai jinkirta ta ba cewa ka wa inna rabbaka la rahimul aziz ba da ka ce wa inna rabbaka la aziz an rahim na sun thumma zakara alaƙin qissatu hudu sana Allah maɗaukin sarki ya ambaci tarihin annabi hudu alayhi salam a cikin abin da ya shahi wannan sura ɗin ma qaumihi da mutanensa li bayani gardis sura saboda yin bayanin manufar sura din faƙala sai Allah ya ce kazzabat adunil mursalin Allah ya ce kazzabat adunin mursalin adawa sun karyata manzanni adun ismu qabila adawa suna ne na wata kabila sunan kabila ne hudun sun miya a kabilar hud kabila ta hud summiyat bismi abihim an kira su da sunan babansu al'ala wanda yake maɗaukaci wanda yake na ƙolƙolin wa kana sam bin nuh kuma shi wannan kakan nasu ya kasance wannan baba nasu ya fita daga cikin tsatsan samu ɗan ɗan annabi nuh wa man kazzaba rasulan wahidan wanda duk ya ƙaryata manzo guda ɗaya ba kazzaba jami'in rasul hakika ya karyata dukkanin ne, saboda duk hanyar abu ɗaya ne sai Allah ya ce in kola لهم أخوهم هود على تتقون إذ قال لهم hudun, lokacin da ɗan uwansu hudu ya ce musu wa kana tajiran jamilin sura ya shabahu adam shi annabi hud ya kasance tajir tajira dan kasuwa ne sannan kuma jamilu sura yana kyakkyawar sura annabi hudu alayhi salam yashbihu adam yana kama da annabi adam alayhi salam wa asha min al ya rayu a rayuwarsa arba'a mi'a وأربعا وستين سنة شكرا دريهدو da 64 a rayuwar shi shekara 464 annabi hudu a duniya shekara 464 a cikin muna akwai wanda yake kaddara zai yi shekara 100 ma a rayuwa in har kai ɗarin ba ƙaddara ma za ka yi ɗarin to in kai ɗarin ma sai ka zama kaya a cikin al'umma sai ka ishi kowa in kai ɗarin ba amma su a zamaninsu mutum na daɗewa a duniya duba buga ga annabi nuhu Shekarar annabi nuna ta da'awa kawai kira kawai zuwa ga addini 950 shekara dubu ba na ba hamsin wadda ita wannan kawai an yi ta ne a mai da'awa sai ka tunani tun daga haihuwa kuma zuwa balagar da aka ba da annabta gani Allah ka yafarta mana yana ce musu alatar taƙun ce yanzu ba za ku ji tsoro ba na Allah subhanahu wata'ala hassahum ala ƙwallah ya kwaɗaita da su a bisa jin tsoron Allah ne saboda mahimmancin jin tsoron Allah ne ya ce inni rasulun amin إني لكم رسول عمين فاتقوا الله وأطيعون يتي إني لكم رسول أمين lallai ni a gare ku manzo ne amintacce wanda Allah maɗauki sarki ya aiko aka amince masa da ya zo ya yi gargaɗi ya nasiya fattakullah za ku ji tsoron Allah wa tsi'ona domin ɗa'a kuma shi ma ya ce wa ma'as alukum wa aji in ajiya illa ala rabbin ya ce wa ma'as alukum alaihi min ajir kuma ba na tambayar ku ba na roƙonku alaihi akan wannan aiki na isar da saƙon manzanci min ajirin ba na tambayar ku wata lada wani sakamako in ajire ai ma ajiriya lada ta ba ga kowa take ba illa ala rabbil alamin sai ga Allah ubangijin talikai haka zan rusul ta tara da ku kalimatu fi da'awa ila tauhid haka manzanni suke maganganunsu kalmominsu suna yin kunnen doki da na juna a cikin al'amarin kira zuwa ga tauhidi wa marifatul haq da sanin gaskiya wa ta'a da da'a fi ma yaqrabul mad'u ila sawabihi ta'ala a cikin abin da yake kusantar da wanda ake kira din zuwa ga sakamako na larin Allah madaukakin sarki wa yaquduhu an iqabihi kuma ya nisan tashi daga akubar Allah haka suke maganganun suna yin kamar na juna wa kanul anbiya muttafiqina ala zalik annabawa sun kasance sun dace da junansu akan haka wa in talafu fi barit tafarik duk da kasancewar sun rabu sun samu rabuwa a wasu bangarora mubra'ina mubarri'ina anil matsami addani'a su suna kubutuwa masu kubuta ne game da abin da ya shahi kwaɗayi na ƙasƙanci wal agharatu dunawiya da kuma abin da ya shahi bukatu kawai na duniya fasa da irin wannan gurace-gurace abin da ke manufarsu shine mai neman yadda Allah da abu da ke wurin Allah sai Allah ya ci to lokaci lokaci ya yi to za mu tsaya nan sai Allah ya kai mu gobe insha Allah za mu dora daga inda muka tsaya da fatan Allah subhanahu wata'ala ya sanya mu abu da muke karantawa din albarka ya amfana da mu shi duniya da lahira Allah mu dauki sarki la ce mana akan haka ka gafarta mana mu ya Allah ka samu mana mu, wanda muke gabatarwa cikin wannan wata mai albarka insha Allah wannan za mu tsaya idan ina akwai tambayoyi sai mu ansa in babu kuma malam zai mana addu'a mu tashi insha Allah bismillah اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد اللهم من أحييته منا فأحيه عن الإسلام ومنك فيجعلنا نخوفك على النار اللهم بارك بين وبين خطايانا كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نجنا من خطايانا كما يملك الحوض الابيض من الدنس اللهم اغسلنا من خطايانا كما يملك الحوض الابيض من الدنس اللهم اغفر اللهم اغفر لحينا وميتنا وكبيرنا وشاهدنا وبائنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك